النبي Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro barkan kura haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan lokaci da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na tafsirin Alkur'ani mai girma. Sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na kistocin rayuwa. sai shirin tarbiyyar iyali wanda kuma shine zai kasance cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan yammacin amma kafin hakan ga shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar ɗaya ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurari kokon sun cewa shekaru arba'in da biyu da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Murtaza Matahari ya shahada a birnin Tehran. Aitullah Matahari dai ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai na hannun damar marigayi Imam Khomeini masu bashi shawara. Hakanan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci a ƙasar Iran. Kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin juhalin makiya jamhuriyar musuluncin sun harbe shi da bindiga inda anan take ya shahada shi dai ayatollah mutahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimi inda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarorin tafsirin qur'ani mai tsarki hadisi fikihu usul da kuma irfani gami da falsafa da mantiki yana daga cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa akidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu akidar gurguzu da suke kore samuwar allah suke dogaro da su daga cikin manyan littafai waɗanda ya rubuta a ɓangaren ilimin falsafa akwai littafin nan na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a ɓangaren tauhidi daga gaske akwai littafin nan na adolul ilahi da dai sauransu. masu saurari ko kun san cewa shekaru 132 suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadago ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a rana irin ta yau ce da shekara ta 1889 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito akan tituna a birnin chicago na kasar amurka inda suke neman kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron kasar amurka a lokacin sun yi amfani da karfi domin tarotsa zanga-zangar wanda hakan ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu sai dai gaba gaba gwamnatin amurkan ta amince da wasu bukatun ma'aikatan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin kasar akan haka ne ma mambobin majalisa ta 'yan kwadago suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar kwadago ta duniya baki ɗaya. da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayan shekara ta 1915 sojojin ƙasar rasha suka gwabta yaƙi da sojojin ƙasar jamus a wani wuri a cikin ƙasar poland a lokacin yaƙin duniya na ɗaya sojojin ƙasar jamus ne dai suka sami nasara a wannan yaƙi a kan sojojin rasha wannan shan kayi da rasha ta yi a hannun sojojin jamus ya haifar da matsaloli da dama a cikin gida wanda da karshe dai masu ra'ayin gurguzu suka samu nasara a kasar inda suka yi juyin juhali wanda ya kai ga kafa tarayyar soviet bisa aƙida ta gurguzu a shekara ta alif tara goma sha bakwai. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 2015730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To ma sauraro da fatan an sha ruwa lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Kafin sauran shirye-shiryen da muke dauke da ga Abdullahi Salihu Usman Katsina dauke da labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu iran da rasha a tattaunawar nukiliya a vienna sun ganawa mai tsawo a yau majalisar wakilan kasar somaliya ta soke kudurinta na karawa shugaban kasar wa'adin shekaru biyu wata cibiyar musulmi a kasar amurka na raba taimako ga mabukata a faɗin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake tawagogin kasashen iran da rasha waɗanda suke halartar tattaunawar da ke gudana akan batun shirin iran na nukiliya sun yi ta ganawa mai tsawo a yau a birnin vienna kamfanin dalancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa a yau asabar tawagogin kasashen iran da rasha da suke halartar tattaunawar da ke gudana akan batun shirin iran na nukiliya sun yi ta ganawa mai tsawo a yau a birnin vienna na kasar austria domin ɗaukar mataki guda a tsakaninsu akan batutuwa da suka shafi tattaunawar kan shirin iran na nukiliya a yayin ganawar da shugabannin togogin na iran sai da abbas arakci da kuma na rasha mikhail olyanov sun kwashe tsawon sa'o'i a yau suna ganawa inda suke tattaunawa akan batutuwa da dama domin ɗaukar matsaya guda ɗaya akan su tsakanin rasha da iran shugaban taugar ƙasar ta rasha mikhail olyanov ya ce dole ne amurka ta ɗauke dukkanin takunkuman da ta ɗora wa iran waɗanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ya ce matakan da iran ta ɗauka daga bisani dangane da jingina yin aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya bai saba wa yarjejeniyar ba kuma idan amurka ta aiwatar da haka zai ba ta damar dawowa a cikin yarjejeniyar ba tare da wata matsala ba dukkanin bangarorin biyu dai sun bayyana tattaunawar da ake yi a halin yanzu da cewa tana yin armashi majalisar dokokin kasar Somaliya ta soke kudurin da ta amince da shi na kara wa shugaban kasar wa'adin shekaru biyu akan kujerar mulki tashar rt ta bayar da rahoton cewa shugaban kasar Somalia muhammad abdullah muhammad farjamu ya gabatar da wani jawabi a yau asabar a gaban majalisar wakilan kasar ta Somalia, inda ya sanar da cewa ya janye daga batun karin wa'adin shekaru biyu a kan shugabancin kasar muhammad abdullah muhammad ya ce ya umarci Prime Minister kasar ta Somalia muhammad hussein da ya fara shirye-shiryen yadda za a gudanar da zaɓuka a kasar bisa tsari da aka yi wanda kuma aka amince da shi tun a ranar goma sha 17 ga watan disamban da ya gabata ya ce yana fatan prime minister zai gaggauta fara shiri domin ganin zabukan sun gudana ba tare da bata lokaci ba kuma a cikin kwanciyar hankali da lumana tun kaɗan bayan kammala jawabin na shugaban ƙasar somalia majalisar wakilan ƙasar ta soke ƙudurin da ta amince da shi wanda shugaban ƙasar ya gabatar mata inda ita kuma ta amince da shi ba tare da bata lokaci ba matakin na shugaban somali da yana zuwa ne biyu bayan tashashen hankulan da suka faru a birnin mogadishu bayan da ya bayyana aniyarsa ta yin tazarce kamar yadda kuma yanzu haka wasu daga cikin jama'a da sojojin kasar da 'yan sanda suka fara yi masa tawaye to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran wata cibiyar musulmi da ke gudanar da ayyukan jin kai a kasar amurka ta bayar da tallafi ga mabukata a faɗin kasar tashar arab news ta bayar da rahoton cewa tun daga farkon watan azumin ramadan cibiyar musulmi wadda take gudanar da ayyukan jin kai a kasar amurka ta dodash take gudanar da ayyukan jin kai ta hanyar bayar da tallafi ga mabukata a fadin kasar khalil damir shugaban kwamitin tattara zakka a kasar amurka kuma ɗaya daga cikin masu tafiyar da cibiyar tallafin ya bayyana cewa suna bayar da taimako na abinci da kayayyakin buƙatar rayuwa ga mutane da suke cikin bukata ba tare da yin la'akari da addinin su ko su ba ya ce suna gudanar da irin waɗannan ayyuka ne tare da haɗin gwiwa da wata hukuma wadda take gudanar da ayyukan raba kayan ɗauki ta ƙasa wadda take taimaka musu wajen raba waɗannan kayayyaki a cikin dukkanin jihohi na ƙasar amurka ya ƙara da cewa sun zaɓi wannan lokaci na azumin watan ramadan mai alfarma domin kuwa wannan wata ne na rahama da jin ƙai ga talikai kuma Allah yana ninnin kalada ga kowane irin aiki na alheri a cikin wannan wata mai alfarma. Musulmin ƙasar Amurka dai sun jima suna gudanar da irin waɗannan ayyuka na alheri ga sauran mutanen ƙasar waɗanda ba musulmi ba, wanda hakan kuma yana yin gagarumin tasiri wajen ƙara fitowa da kyakkyawar korowa ta jin ƙai ga ɗan adam irin ta addinin musulunci. A tarihin Najeriya maƙan ƙungiyar Boko Haram waɗanda suka mamaye garin Gaidam na jihar Yobe sun kashe malaman makaranta uku jaridar daily trust ta bayar da rahoton cewa mayakan kungiyar boko haram sun rika yin kwantan bauna suna farautar malamai a garin gidan na jihar yobe har su kashe uku daga cikinsu biyu daga cikin waɗannan malaman da ya an kashe su ne ta hanyar harbi a makarantar fasaha ta gwamnati da ke gaidan ɗaya kuma ya gamu da ajalinsa ne a gidansa rahotanni sun nuna cewa mayakan kungiyar boko haram sun rika yin kokarin ɗibar sabbin matasa da nufin shigar da su cikin kungiyar gidaje da dama mallakin ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa ne dai 'yan kungiyar suka rika banka musu wuta bayan sace kayayyakin da ke cikinsu sannan suka rika raba wa talakawa kazalika kayayyakin kamfanonin waya su ma sun fuskanci hari lamarin da ya sa mazauna garin suka rika shiga tsaka mai waya wajen neman taimako kafin a fara yin hijira mamir ta boko haram dai ta tilasta wa dubban mazauna garin na gidan yin hijira zuwa makwabtan garuruwa domin neman mafaka to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zamu mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau.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 da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zama na musamman kan batun matsalar sojojin haya a cikin ƙasar libya da ma sauran ƙasashen yankin sahel musamman ganin abin da ya faru a ƙasar chadi da ke makwabtaka da libya inda matsalar 'yan tawaye da sojojin haya da suke cikin ƙasar libya ta kai ga kashe shugaban ƙasar chadi idris debi itno zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun sojojin haya a libya da sauran kasashen yankin da suke makwabtaka da ita ya gudana ne bisa buƙatar kasashen nahiyar afirka mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a halin yanzu wato kasashen kenya niger da Tunisia- bayan kisan gillar da aka yi wa shugaban ƙasar chadi a kwanakin baya-bayan nan kisar da har yanzu babu cikakken bayani kansa ya dai an takaita da cewa shugaba debi ya gamu da ajalin sani a gumurzu da 'yan tawayen ƙasarsa da suka ɗauro ɗamarar yaƙi daga cikin ƙasar libya wasu jami'an jakadanci da suka buƙaci a sake sunansu sun bayyana wa kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa na afp cewa yawan sojojin haya a cikin ƙasar libya sun haura dubu ashirin kuma a tsakanin su dubu goma sha uku daga ƙasar siriya aka kwaso su sannan dubu sha ɗaya daga sudan kuma tuni sabuwar gwamnatin libya ta buƙaci ficewar dukkanin sojojin haya da suke cikin kasar kamar yadda watannin baya majalisar ɗinkin duniya da wasu manyan kasashen duniya suka buƙaci janye sojojin haya daga cikin kasar ta libya majiyar ta ƙara da cewa babu wani bangare a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya taɓo batun ranar fara janye sojojin hayar daga cikin libya waɗanda ci gaba da zaman su a cikin ƙasan yake matsayin babbar barazana ga sojojin ƙasashen yankin sahel da da suke fama da tarin matsaloli a fuskar tsaro musamman karancin kayan aiki da horo jakadun waɗanda suka buƙaci a sake sunayensu sun yi nuni da cewa sai dai buƙatar janye sojojin haya daga cikin ƙasar libya ba ta ɗauke da takamaiman lokaci amma ta jaddada cewa ɗaukan matakin janye sojojin hayar cikin hanzari zai yi gagarumin tasiri wajen zaman lafiya da amincin ƙasashen yankin na sahel a gefe guda kuma wani jami'in jakadancin ya bayyana cewa wasu kasashe sun yi gargadin cewa warware matsalar kwashe sojojin haya daga cikin kasar libya da nufin ganin sun koma kasashen da suka fito lamari ne da zai sake janyo wasu sabbin matsaloli a kasashen da suka koma kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana cewa membobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya goma sha biyar sun yi tarayya akan cewa batun neman ficewar sojojin haya daga cikin kasar libya yana da alaka kai tsaye da abin da ya faru faru a kasar chadi wasu jami'an jakadancin sun bayyana cewa akwai daidaiton baki a tsakanin mambobin majalisar ɗinkin duniya cewa batun janye sojojin haya daga libya a riga an ɗauki matakan da suka dace kansa musamman a fagen tsaro inda tsofin mayakan libya za a shigar da su cikin rundunar sojin ƙasar yayin da sojojin hayan ƙasashen waje za su koma ƙasar da suka fito a watannin baya bayan nan gwamnatin libya ta sanar da kamfanin dillancin labaran afp cewa sabuwar gwamnatin libya a hukumance ta sanar da mahukuntan turkiya kan kwashe sojojin hayanta da suke birnin tripoli matsaloli da suka hada da mayaka da kwararru kan dabarun yaƙi da ta jibge a libya bayan sabbin mahukuntan libya sun sanar da gwamnatin turkiya cewa gwamnatin libya za ta dakatar da biyan albashi ga sojojin hayar da turkiya ta jibge a ƙasarta saɓanin yarjejeniyar da aka cimma kan tsaro tsakanin tsohuwar gwamnatin libya ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyaz assarraj tun a watan nuwamban shekara ta 2019 ce aka ce mai yarjejeniyar tsaro da na tattalin arziki tsakanin gwamnatin libya ta wancan lokaci da gwamnatin turkiya kuma akwai yiwuwar gwamnatin turkiya ta amince cikin hanzari da bukatar janye yarjejeniyar tsaro tsakaninta da sabuwar gwamnatin libya matukar bangarorin biyu za su ci gaba da gudanar da yarjejeniyar da suka cimma kan harkar tattalin arziki musamman ganin sabbin mahukuntan libya suna bukatar ci gaba da gudanar da yarjejeniyar tattalin tattalin arziki da bangaren turkiya domin amfani da turkiya wajen fitar da iskar gas saboda a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasar turkiya ce take fitar da iskar gas ga libya wata sabuwa kuma an samu sabanin mahanga tsakanin khalid almishiri shugaban majalisar kolin gwamnatin libya da ministan harkokin wajen kasar faransa jean yabes Drian, kan tsarin fitar da sojojin haya daga libya a zaman da suka gudanar a gefen zaman bikin naɗin sabon shugaban kasar nijar shugaban majalisar kolin gwamnatin libya khalid almishiri yana ganin wajabcin ficewar sojojin haya da duk wasu sojojin kasashen waje da suke ciki cikin ƙasar libya ba a kan ka'ida ba a matakin farko sannan ɗaukar matakin fitar da sojojin haya da suka shigo cikin ƙasar ta libya a bisa yarjejeniya da aka cimma tsakanin tsohuwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya da turkiya yayin da ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yabes lidrine yake ganin babu bambanci tsakanin dukkanin sojojin haya da suke libya dole ne su ɗauki matakin ficewa a lokaci guda khalid almishiri ya jaddada wa ministan harkokin harkokin wajen kasar faransa cewa ficewar sojojin hayar turkiya a lokaci guda da sauran sojojin hayar kasashen waje zai zame hatsari ga tsaron kasar libya sakamakon haka akwai buƙatar gudanar da taimakekeniya tsakanin rundunar sojin libya da jami'an ƙasa da ƙasa da suke sanya ido kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta libya hakika matsin lambar duniya ya sanya gwamnatin turkiya ta fara janye sojojin hayar da ta jibge a cikin libya musamman mayakan da ta kwaso daga kasar siriya da aka kiyasta cewa sun kai mayaka dubu takwas a ziyarar aikin da tawagar ministocin harkokin wajen kasashen jamus da faransa da kuma italiya suka kai birnin tripoli a watannin baya-bayan nan sun gabatar da kiran haɗin gwiwa kan hanzarta ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar libya kamar yadda a zaman tare manema labarai da ta gudanar da takwarorinta na ƙasashen yammacin turai uku jamus da faransa da kuma italiya ministar harkokin wajen ƙasar libya na jila'u mankosh ta jaddada wajabcin ficewar janyewar dukkanin sojojin haya cikin hanzari daga kasar libya hakanan shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya jaddada yin kiran ganin an ɗauki matakin janye dukkanin sojojin haya daga cikin kasar ta libya a nashi bangaren jakadan kasar birtaniya a libya nicholas hampton ya jaddada shirin ganin dukkanin sojojin haya sun fice daga kasar libya cikin hanzari jakadan kasar ta birtaniya a libya ya jaddada muhimmancin mai da hankali kan batun siyasa a libya har zuwa lokacin gudanar da da zabuka a kasar a ƙarshen wannan shekara yana mai jaddada aniyar ƙasarsa ta goyon bayan libya har ganin ta cimma nasarar ganin dukkanin sojojin haya sun fice mata daga cikin ƙasa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Syrian Observatory for Human Rights mai goyon bayan bore a ƙasar Syria ta sanar da cewa gwamnatin Turkiyya ta ba da umarni ga sojojin hayar da ta kwaso daga ƙasar Syria da su fara haɗa kayayyakinsu domin komawa ƙasar Syria kamar yadda ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ɗin ta fayyace cewar akwai sojojin hayar turkiya dubu shida ɗari bakwai da hamsin waɗanda mayakan ƙungiyoyi ne a ƙasar siriya da suke goyon bayan turkiya da gwamnatin turkiya ta kwaso ta jirgi a cikin ƙasar libya janye dukkanin sojojin haya daga ƙasar libya yana daga cikin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin ɓangarorin siyasar libya a ƙarƙashin sanya idan majalisar ɗinkin duniya inda aka kiyasta cewa yawan sojojin haya da suke cikin ƙasar ta libya sun kai mayaka dubu ashirin a gefe guda kuma wasu masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar masar sun bayyana cewar matakin da sabon shugaban ƙasar amurka joe biden ya ɗauka na matsin lamba kan ƙasar turkiya domin ganin ta janye sojojin hayar da ta jibge a cikin ƙasar libya ya yi daidai da mahangar mahukuntan masar masanan sun jinjina wa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka ta hanyar majalisar ɗinkin duniya domin ganin an warware rikicin ƙasar libya musamman jaddada batun ficewar sojojin haya daga cikin ƙasar kasar masanan sun kara da cewa matsayin sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ya yi hannu riga nesa ba kusa ba da tsohuwar gwamnatin kasar karkashin shugabancin donald trump da ya amince da tsohon bakin kasar turkiya harkokin siyasar libya sakamakon haka mahukuntan turkiya suka ɗauki matakin tura dubban sojojin haya kuma 'yan ta'adda da suke haƙar gwamnatin siriya zuwa libya tun a farkon shekarar da ta gabata ta 2020 inda sojojin hayar suka suka haɗe da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke mamaye da birnin tripoli fadar mulkin ƙasar ta libya tare da samun cikakken goyon bayan tsohon firaministan ƙasar fayyaz assarraj masanan sun ƙara da cewa samun fahimtar juna tsakanin masar da amurka kan batun ƙasar libya ya taimaka gaya wajen ɗaukar matakin kawo ƙarshen sojojin hayar turkiya a cikin ƙasar ta libya wakilin jakadan kasar amurka a majalisar ɗinkin duniya richard mills ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ficewar dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya domin mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya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 Afirka a yau kenan. To yanzu kuma sai a gyara zama don kwa ga tafsirin Alkur'ani mai girma da muka saba muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. masu saurare assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alƙur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar muku da shi. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ubangiji muke roƙo Allah subhanahu ta'ala ya ba mu albarkacin wannan wata ya kuma ‘yanta mu daga shiga wuta ya sanya mu ya katabta mu daga cikin waɗanda rahamar Allah za ta game su baki ɗaya su shiga cikin aljanna bi haƙƙi Muhammad alayhi to yau cikin yarda Allah za mu shiga suratul gashiya bayan mun kawo ƙarshen tafsiri na ainihin suratul a'ala a jiya da daddare to wannan suratul gashiya wato idan ana duban me yasa ake kiranta da suratul gashiya sai malamai suke cewa dalili shine saboda allah ta'ala ya fara da wannan kalma ta gashiya a farkon ainihin wannan sura ɗin. to shine dalilin daga nan ta ɗauko sunanta kuma abin da ake nufi da gashiya shine mai lullubewa mai lullube abu wato nan kinaya ne dangane da ranar kiyama kenan to dalilin da yasa kenan sai aka ambaci sura ɗin da sunan gashiya in muka dubi cewa ita ma dai sura ce makiya an saukar da ita ne a makka sannan ita ma idan muka duba tartibin nuzulin a surorin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan tartibi na nuzul ita ce sura ta 68 daga cikin surorin da aka wa manzo sallallahu alaihi wa sallam amma idan muka duba kuma kamar cikin hafi da muke da shi yanzu haka a hannayen mu baki daya ita ce sura ta 88 a cikin jerin wannan surorin da ke cikin musahaf to wannan yana da muhimmanci mu fahimci cewa sannan tana ɗauke da ainihin ayoyi 26 kalmomi 92 sannan harufa 382 kamar yadda malamai suke ambata daga cikin wannan sura ita ma wannan sura tana daga cikin mufassalat wato surori waɗanda suke da ayoyi gajeru ba ainihin wato kenan ayoyinta masu tsaho ba ne duk tana daga ciki to suratul gashiya a ɗauke take da wato siffanta wasu al'amurori na aljanna da irin ni'imomin da ke tattare da aljanna ta ɓangare wato na farko kenan daga nan kuma akwai ainihin bangare da yake siffanta ita ma wuta da irin azabar da ke tattare a cikin wuta to sannan ta wani bangaren tana magana ne dangane da tauhidi da ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ainihin irin waɗannan abubuwa yana nuna mana kuma again wato a takaice cewa shi dan adam ya duba irin halittar da aka yi masa ya duba yadda abubuwan mamaki da ubangiji subhanahu ta'ala ya halitta ba na dan adam ba kurin hatta waɗansu abubuwa irin su raƙumi da sauransu da Allah ya halitta da ƙasar ma da dan adam yake ainihin rayuwa a kanta da sama da ainihin tsaunuka duk abubuwa ne waɗanda za ka iya cewa wannan sura take magana dangane da su. akwai abubuwa da dama da ainihin sura din take magana a kai wanda insha Allah mun shiga tafsiri din a hankali kowane abu zai kasance ya fito kuma ya bayyana to akwai abubuwa na wajen karanta ita wannan sura misali falalolin da ke tattare da ita suna da yawa an nakalto daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan sura suratul gashiya wata sura ce da duk wanda yake lazimtan karanta ta to ranar kiyama ubangiji zai yi masa hisabi mai sauki wannan wani hadisi ne da aka nakalto ga rasulullah allah zai masa hisabi hisabi mai sauki inda mutum ya lazimci karanta wannan abubuwan da muke cewa a lazimci karanta sura ga ladan da ke tattare da shi ba fa kurin karantawa da baki shi ake nufi ba karantawa tare da ainihin tadabburi a cikin abin da ake karantawa da halartu da ma'anonin da ke ciki sannan da kuma yin aiki da abubuwan da ke cikinta shine fa karatu na hakika kada mutum ya ɗauka an ce karantawa kurin ana nufin murya kurin ka daga murya kai ta karantawa ake nufi ba haka ake nufi ba karantawa ta yadda za a ba wa sura din haƙƙinta na haƙiƙa shi ake nufi to saboda haka sannan wata falala da imam sadiq alaihi salam aka ciro da gare shi yake cewa duk mutumin da ya kasance ya dawwama wajen karanta wannan sura suratul gashiya a cikin wato sallolinsa na wajibi ko kuma na mustahabbi to shi ma lallai abin da zai biyo baya shine ubangiji subhanahu ta’ala zai lullube wannan mutumin da rahamarsa kuma a duniya da lahira mutum zai kasance a ƙarƙashin rahamar ubangiji subhanahu ta’ala duniya da lahira sannan kuma ranar kiyama ubangiji subhanahu ta’ala zai tseratar da mutum daga azaba ta wutar jahannama to waɗannan duk suna daga cikin falala waɗanda ainihin suke tattare da wannan sura suratul gashiya akwai ma wata ruwaya da aka nakalto bisa cewa wannan sura suratul gashiya takan kasance mai sanyaya wa mutum wasu zafi ko kuma wani zafi da ke damunsa musamman ga mutumin da yake ciwon haƙori idan allah ya sa shi yana mai yawan karanta wannan sura to lallai yana daga cikin abubuwa da ake tsammanin cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya wannan zafi da ke damunsa na ciwon haƙori ya ragu saboda haka wannan wani abu ne kimanin na dafa'i da ke tare da wannan sura ɗin haka ma wasu abubuwa da ake tsammanin cewa wato yaro da aka haifa zai iya samuwa da su na cutuka shi ma wannan sura suratul gashiya in aka ainihin karantawa yaro ta kan kasance insha Allahu cikin yarda Allah ta sauƙaƙa dukkan wasu abubuwa da zai iya samu na rashin lafiya ta hanyar cin abinci ne ko kuma ta wasu hanyoyi da mutum zai iya samun wasu cututtuka to duk Allah ta'ala zai iya bashi ya samu wato kamar warkewa ta wannan bangare an kuma nagalto da ƙarshe cewa wannan sura suratul gashiya akan karanta ta a raka'a ta biyu ta sallah asuba musamman ranakun litinin da alhamis haka kuma sallar idi wato idin ƙaramar sallah da kuma idi na babbar sallah mustahabbi ne mai ƙarfin gaske a karanta wannan sura suratul gashiya wato kada a manta raka'a ta biyu a sallar asubahi kuma sallar asuba din ta ranar litinin da ta alhamis haka kuma sallar idi idin kuma na babbar sallah da na karamar sallah wannan duk mustahabbi ne mai karfi sosai mutum ya lazamci karanta suratul gashiya bangiji muke roƙo ya ba mu albarkacin dukkan wasu abubuwa da ke tattare da wannan sura بحق محمد وآله الطاهرين Tukar da ya shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa BOH ku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da ya sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in ku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum BOH Hausa gidan radiyon Hausa na Iran mai albarka. Na ku Moshenu Principal na CSP Benam Zander Niger. Na farko ina gaida hassan barka manajan shirin ra'ayoyin masu sauraro ina gaida iso madattai eh, letoro bakin ofital mishi mai daidaita na aguwa ina gaida amadu dumburin gamba ina gaida alhaji iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida dan uwana na zumu kadori gaga da yake ni ba barbare ne kadori gaga ina gaida shi su wacce kal da sauransu kwa marmartuwa duka ina gaishe su to da hatan kuwa yana lahiya a sha zama lahiya Allah karba mana ibadan mu assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram yau zan mika sakonnin gashe-gashe ne ga yan uwa da amina arziki eh kamar irin su eh, Ahmad Yarima da ke a garin Jos din Najeriya akwai Iliya mai shayi da kanti a garkin Daura sannan idan na dawo nan da magaram akwai Sunusi Madattai akwai Isu Madattai sannan a birnin Agadas akwai alkasim da ke a birnin agadas shi ma ina fatan yana cikin kushin lafiya assalamu alaikum biyu radio ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a yi gaishe gaishe yan uwa ga amana arziki da farko dai ina gaida yahaya danno zare akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin guman akwai shugaba audu ne mai abokan rani wanda yake kano akwai alhassan dan kaka mai fanta wanda yake garin kano akwai shugaba gwabri ce mai katako a nan rijiyar lemu ba zan manta da alhaji hamisu mai kusa wanda yake garin daura assalamu alaikum jihar ta gure musulunci ta iran mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama in yi gaishe gaishe uwa da abokan arziki na farko ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai alaran matsatsawa na shanya mai dubino maɗatai da magaram ina gaida kinunu sani Sari akwai Umar Baban ya sabon gida akwai Kador Diga dan Fulani Murji Shehu Katsalla Gaisa ana yin zikiri akwai Ibrahim Iro Madaki. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani Murji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Hassan Barka mai gabatar da shirin akwai Ibrahim dan Fulani ya yari mai Arsenal Ilyasu Yakubu digawa ita kadau ilyasu m ilyasu gulawa wari malam bare bare zuwa nijar akwai yahaya damna azare isa jikan mai saje mutaka mtk shawun ta kai yawa lissani ta kai shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. bayan kwana biyu goga ya faɗa ma oga ya samo kuɗin ya faɗa musu inda za su haɗu tare da yaran shi suka tafi a mota oga yana faɗin yau zan farfaɗo daga tsohon talaucin da nake yi amma a ce komai ya kwanta mani ban da wannan motar babu abin da ya rage mani na tara kuɗi sosai a baya amma wai yanzu ni ne ko gidan kai na bani da shi idan na karfi kuɗin nan dole na samu gida ko na miliyan ɗaya ne na saya sai na sallame ku a cikin miliyan ɗayar suna zuwa gidan oga ya ce su shigo oga ya ce kawai ka fito ka bamu ba zama muka zo yi ba shi kaɗai ya fito don ya ce sauran kada su biyo shi mika mishi jakar yayi yana faɗin gashi ina fatan daga yau ba za ka ƙara nema na ba oga ya ce shikenan kuma ka biya mika mishi jakar yayi yana amsa goga ya bar wajen oga ya ce mu je ku nemo mani ƙaramin gida mai sauƙin kuɗi nan ba za su kwana ba juyawar da za su yi suka ga 'yan sanda sun zagaye su hannu oga ya sa zai ciro bindiga ya tuno tana mota babu bata lokaci suka anshi jakar kudin suka saka masu ankwa wani ɗan sanda ne ya ce Allah ya kama ku wato wani kuka yi garkuwa da shi aka kawo muku kuɗi ko ai muna zaune muka ga wucewar ku shi sa muka biyo ku oga ya ce babu wanda muka karɓar ma kuɗi ɗan uwanmu ne ya kawo mana bello ya ce wannan kuma kai ka sani abinda muka gani da shi za mu yi amfani idan ba ku idan ba ku manta ba mun daɗe muna neman ku yau kuma Allah ya sa kun shigo hannunmu ta tsakiyar su suka suka suka sa mu a motarsu wani kuma ya tuka motarsu suka nufi police station gaba ɗayansu hankalinsu a tashe yake don sun san yau dubinsu ta cika naziri ne da sayyadi zaune a ofis ɗinsu suna haɗa wasu kuɗi da za a je sayan kayan gyara anas ne shigo da sallama yana faɗin kun ganni sai yanzu ko wallahi na tsaya sallamar mutane ne nazir ya ce wai kudin da za ku je kanan ne muka hadawa shi yasa na kira ka Baba Kamal ma cewa ya kawai mu haɗa sun je Katsina shi da wani abokin shi ɗauko kaya. Sayyid ya ce ina fatan ka kulle shagon. Anas ya ce ai Salisu yana nan. Zama yayi yana faɗin ai gobe sauko za mu yi dan na fi son shiga kasuwa da wuri. Naziru ya ce kai dai kai da kasan ta kan kasuwar ma ni yanzu aka aike ni ai za a za a ga shiririta anas ya ce ai wata rana tare za mu tafi don ka ga wajen kai da sayyadi idan aka wayi gari ba ni da lafiya ko wata matsala ta faru ai dole ku ne za ku je ku siyo tunda ba za ku aiki samuwal shi ɗaya ba sayyadi ya ce wannan gaskiya ne insha Allah idan za ku koma tare za mu je sai lawalli ya bar aikin rana ya kai mu a mota Naziru ya ce ga wannan na yi list ɗin komai sai ka duba aka gani anas ya ce kaga da a ce ni ma na yarda na yi karatu da yanzu ni ne zan rubuta da kaina amma kullum sai dai samuel ne yake magana da masu kayan saboda yare ne karatun ma saboda kana dan koya mani ne na fara koyo naziru ya ce rubutun ma ai ka fara iyawa kai ne ba ka mai da hankali amma dole ka koya don wata rana ba zan rubuta maka ba ana sai ce wallahi karatun ya fi rubutu saurin iyawa gashi na iya karatu amma idan ka ce na rubuta sunan wani abu sai na kasa sai da ce shi ma za ka iya ne wata rana ai ka iya rubutun ba ai ka baki nazir ya ce ka kyale shi dai anas ya ce na samuel kuwa nazir ya ce ai ka san dai bana hada kuɗi da shi dalili da ya sa ma kuke tafiya tare saboda duk yawancin masu sai da kayan gyaran motar yare ne kuma lokacin da oga yana nan shine yake zuwa sayan kayan kaga ya fi sanin masu kyau kuma zai fi magana da kowa tunda yana jin turanci ko da kun je wajen wanda baya jin hausa sai ya ce naziru kai ya kamata a ce kuna zuwa siyan kayan nan ka san fa halin yaren mutum musamman wanda ba musulmi ba idan kana jin turanci ma yana iya canza harshen yaren shi a cuce ka kana nan tsaye bara kuma ya san bare kuma ya san babu abin da Anas ya iya Anas ya ce wallahi ni ma na fara iya yaren su wanda suke yi kullum idan muka je sayan kaya kafin a bamu Nazir ya ce wani irin yare ne Anas ya ce double the price shine godiya da yaransu dariya naziru ya kwashe da ita hada rike ba ciki anas ya ce wallahi da gaske nake kullum muka ji haka yake fada ranar da na tambaye shi na ce me fasara abin da yake fada sai ya ce mani wai na gode ake nufi ni kuma na ce mashi ai na ji mutane thank you suke cewa idan za su yi godiya shine ya ce mani wannan da turanci ne ai wannan kuma da yaransu shiru naziri yana tunani a hankali ya maimaita double the price anas ya ce ka ji kai ma har ka iya ko saurin kallon anas ya ce gobe ni ma zan je kana ba ni list na sake rubutawa ina so na je wajen wanda kuke zuwa bayan kun tafi daga wajen ka kira ni zan je sai ya ce lafiya dai nazir ya ce ba komai akwai abin da nake so na gano ne ba zan je makarantar gobe ba anas ya ce akwai wata matsala ne nazir ya ce kawai ka yi yadda na ce kuma kada ka bari samuel san zan je kano kila ma tare za mu shiga mota amma zan ɓoye fuskata ina so na gano wajen ya ce to bayan sun gama haɗa kuɗin wani ya shigo yana faɗi naziru wani alhaji ya kawo gyaran motar shi kuma gyaran babba ne naziru ya ce gani nan zuwa To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To Marila yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali wanda kuma zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan lokacin. Tarbiyyar iyali. masu raro barkamu da warhaka ko barkamu sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin ya biyan iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar da gina tubalin tarbiyya mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awal kun yake jagorantar gabatar muku da shi da fatan yau ma za ka tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne har ila yau da sauraron shehun malami muhammad salih zare da ke binnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hankoki daga littafin satar hukuk na imam zainul abidina na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam da ci gaba ne da bayani kan haƙƙin wanda aka 'yantar wato dai bawa Allah ya wata malam bismillah. Auzu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان روحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. godiya muke ta yi ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalaccin kowa da komai mamallakin komai da kowa ma'abucin ni'imomi da kyautayen da mu ba mu san iyakansu ba kuma a haƙƙi na 25 wanda shine haƙƙul mun'im bilwulaya au mun'im Bilwulaya. haƙƙin wanda shi ya ‘yanta kada kana bawa sai ya mai da kai ɗa. Maulana Ali Zinabidin ya ce lalle wanda ya ‘yanta kada kana bawan wani sai ya ‘yanta ka to yana da haƙƙi a kanka. Haƙƙin farko da ya zama wajibi ka sani fatalama annahu an faka fi kamalu wajibinka ne ka sani dukiyarsa ya kwasa dukiyarsa ya ɗiba ya saye ka ya ‘yanta ka ya maida kaɗa wakar jaka min zullun rik wa wakshatahu ila izul hurriya wa unsaha ka sani wanda ya ‘yanta ka ya ɗabi dukiya ta ne ya fanshe ka ya ‘yanta ka ya fitar da kai daga ƙasƙaci na bauta da takura irin na bauta ya maida kaɗa ya ɗanɗana maka ya kai ka ga shaƙar ƙanshin yanci da me mitinci irin na yanci ne ya kwance ka daga mari na bauta Shi ne ya baka hurriya ya kwance ka ya maida kaɗa kaman kowa ya kwance ka daga mari na bauta na bauta ma wani wanda ba Allah ba kai bawan wani ne banda kai bawan Allah ne kuma bawan wani to yanzu sai ya maida ka ka mallaki kanka bawan Allah kake wa aujadaka ra'ihatul id wanda ya yanta ka kai bawa da ya yanta to ka sani fa shine ya sama maka ƙanshin ɗaukaka ƙanshin mitinci, ƙanshin yanci wa aka rajaka min sijinil kahari wanda ya yanta ka ne ya fito da kai da kana a cikin kurkuku na danniya to sai fito da kai ka zama ka samu yanci wadda fa'a an kal'usur da a takura kake shi ya raba ka da wannan takura da kai bawa ne yanzu ka zama da wa basata laka lisanul insa da baka da haƙƙi kai kanka baka mallaki kanka ba bale dukiyarka yanda aka ga dama ake da kai to amma yanzu sai shimfiɗa maka yanci tabarma ta yanci ya kwance maka harshenka yanzu kana magana da yanci kana maganar haƙƙinka wa a ba haka duniya da kai bawa ne duk abun da yake a duniya babu da haka ko ka tara wanda ya mallake ka yana iya karɓewa? to amma yanzu sai ya halatta maka duniya yau in duk abun da ka samu naka ne saboda ka zama ɗa fama lakaka nafsa wahalla usrak ya mallaka maka kanka yanzu kai kake iko da kanka da kai bawan wani ne da a ɗaure kake cikin mari yanzu ya kwance ka wa faraga kali ibadatu rabbi da kai bawan Allah ne kuma bawan wani. ko da kai bawan Allah kuma bawan wance ko da ke baiwar Allah ce kuma baiwar wani ko su wani. to amma yau ya dawo da kai Allah kadai ne ubangijinka kai bawan Allah ne kawai ko ke baiwar Allah ce kawai masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ta kasar Iran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa shi wannan bawan ya san dai cewa wanda ya yantar da shi da dukiyarsa ya yi amfani wajen yantar da shi din da fatan iyalai suna amfana da wannan shirye-shirye na musamman wahtamala bi zalika at fi male mafakar ka manta kafin ya yanta ka dukiyarsa ya ɗiba ya bayar wanda dole dukiyarsa ta samu ragowa ya kan fata a cikin dukiyarsa ya yanta ka fata alama annahu aulal halki bika ba da uli rahimika fi hayatika wa mautik wajibinka ne ka sani kai bawa da wane ya yanta ko wance ta yanta ka ko ke baiwar da wane ya yanta ko wance ta yanta ki ka san wannan da ya yanta ka a halittar Allah babu wani wanda ke son ka yake ƙaunar ka irinsa in an cire uwarka da ta haife ka ko ubanka da ya haife ka ko ko ɗanka da ka haifa ko ‘yarka da ka haifa to ba wani mai son ka yake ƙaunar ka kamar wannan da ya ‘yanta ka a rayuwarka haka ma da a ce yau babu ka a duniya ba wanda ya fi su ba wanda ya yi wannan uwarka ubanka ɗanka yarka to sai fa wanda ya yanta ka wa haqqul halq bi nasrika wa ma'unatika wa mukafa'atuka fi zatillah kai a matsayinka na ɗan adam a matsayinka na bawan Allah wajibi ne dole ne ka taimaka ma wani dole ne ka taimaka ma wanda ka fi ƙarfi to amma ka san cewa wanda ya yanta ka to yana da haƙƙi a kanka naka taimaka masa duk lokacin da yake buƙatar taimako naka cika masa gayyarsa a duk lokacin da yake neman mutane su zo su kama masa wani abu kuma wajibi ne kasancewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karantar da mu a matsayin mu mu al'ummarsa musulmin mu yace man sana'a abikum ma'arufan fakafi'u duk wanda ya maku alkhairi to ku saka masa da alkhairi to babu wani mai haƙƙin ka saka masa da alkhairi a cikin bayin Allah kamar wanda ya ‘yanta kada kana bawa ya mai da kada Raka fala to asir alaihi nafsak mahtaja ilaika matukar dai yana buƙatar taimako to ka tsaya ka taimaka masa kada ka ce a'a kai laruran ka za ka yi matukar yana da buƙatar wani abu daga gare ka wani taimako daga gare ka to ka tsaya ka taimaka masa shine a hammu shine a haƙƙu fiye da ka ce wata larura taka ta ƙashin kanka za ka yi kinan dai maulana ali zain al-abidin alayhi salamu ya bayyana mana cewa inna lil maulal mun'im ala abdihi bil itiki haqqan kabiran duk wanda ya yanta bawa to yana da babban haƙƙi da ya rataya a wuyan wannan yantaccen da ya yanta saboda shi ya kwance ka daga ƙuƙumi na bauta shi ya tsamo ka daga ƙasƙacci irin na bauta shi ya ɗanɗana maka ɗanɗano zumuwa na yanci don haka ya yi maka alkhairi ta kowane bangare falwajibu alaihi an yuqabilahu bi shukril jazil wajibinka ne kai ba wanda aka yanta to ka yi godiya isasshiyar godiya ga wanda ya yanta ka bayan ka gode wa Allah ka taimaka masa in yana bukatan taimako ka karfafe shi in yana bukatan ƙarfafa. ka saka masa da alkhairi da yawan addu'a da abin da duk ka iya akan kyakkyawan alkhairin da ya maka in kai haka to ka sauke haƙƙin wanda ya yi maka ni'ima kana bawa ya ‘yanta taka. Wannan kaɗan daga cikin haƙƙin maulal a'ala kenan akan wanda ya ‘yanta. ‘Yan uwana masu girma, yau ma dai muna ganin cewa lokacin da aka ɗiba ma wannan filin ya kawo jiki a nan za mu takaita. Kuma cewa sallallahu ta'ala ala khairu halkihi Muhammadu ahli baiti at na اللهم صل على محمد وآل muhammadin wa ajil farjahum wal an a'da'ahum min al awwalin wal akhirin to gashi dai yau din ma dai malam ya koro bayani filla filla dai kuma lokacin namu takaitacce ne a maimakon sashen Hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin namu Muhammad Salal Lezare da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar da kuma dimmin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya kara ƙarfin jiki ni awul kundin na gabatar bayan na shirya nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo karshen ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da safe idan an saki lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa biyu hacci ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai tashin asuba lafiya